Thank you. Jibrin. Tamimu. Dama karana. nan. Wallahi ina nan. Yaushe ka zama ɗan sanda? Ai, na daɗe da samun aikin. Allah. Wallahi abokina ina nan na yi digiri. Ina ta yawo da takarduna kamfani kamfani da ma'aikatu a garin nan ba inda ban je ba amma ban samu aiki ba. Kai fa baka karanta komai ba gashi ka samu kaki kana aikin ɗan sanda. Garin yaya haka? wallahi to ka san yadda kasar take dai wallahi wa ya gina maka ai mu ma muna aikin nan kuma mun na iya ƙoƙarin tun da muka samu aikin nan wahalar kawai ake ganin kitse ake wa rogo ai baka sani ba wallahi samun wannan kakin naka ko mu zai mana matuƙar amfani ta yaya zai taimaka ba haba abokina i am educated i have so many way out da zan samun mana ticket da za mu dinga samun abubuwa na san ka kai ɗan iska ne ya kan da wani da akwai idea wallahi tallahi amma ba ɗan iskan na karatu ba abokina ba wai wannan ba ba damuwa mu muke da ginin muna nan tare da kamalu kullum a zaune muke kullum sai hamma babu gabana ya faɗi wallahi da naji an rike dan na san rikon nan rikon dan sanda ne ba ka riƙa ai zuwa ne in yi cika suwa ta akanka ka Allah mutumi ba ka san nan din ba inda ta musu au ka ce kuma kuna yin black market din ke ai da haka nake samu cika lissafi to ai na gaya ma na ji daɗi sosai wallahi tallahi kakin nan zan je in samu kamar na san kafin da ƙara saburin sa ka zo zan je in same shi in gaya masa ai na ganka ka zo mara da abin da za mu samu mafita ba da babu ta ƙari a gurin mu to ba ka da matsala to zai ka sa masha Allah dan Allah ka dawo mun da shi akan lokaci dan Allah ka san kayan nan ba nawa bane aka ban kuma masu kayan za su iya dawowa a kowane lokaci kar su dawo su tarar da kayan nan ba sa dan Allah ka dawo mun da shi akan lokaci ka cika mun alkawari dan Allah to kar ka damu ka gane na ga da kawo na rikice ni sabgan na yi ta ba su ɗaya su, ko ba haka ba don haka idan muka fara yi da kai kai ma zaka ji daɗi rayuwar nan ce ta zama abin da ta zama mutane in ba ganin ka suke fes da kai ba in suka ka kusa musu ba za su yi wani mu'amala da kai ba ko ba haka ba don haka shi yasa na karɓi wannan kayan ya so nawa sun haka karka wani damu ka wani tsayar da wani hankalin kan Allah da ba za a saba ma ba to ba zan koma ne na bar wajen ba kowa ka ba ba damuwa ce, ai ba ka da wata matsala Allah mu tuba mu mun irin wannan mun ya mun ya buso dubu ciwon wani karan zai Mangali baka da. lafiya? Alhamdulillah. Ya jama'a. Lafiya lau. ai daga can gidan nake na fa zamo neman ka lafiya lafiya mana ji na an ce za ka yi tafiya yau gaskiya ne yau zan tafi Allah yadda to me fara ka za ka yi tafiya kuma baka sanar mana cewa za ka yi tafiya ba to man gali a matsayin ka na yanta ai kai kamar ta gaya in dai bata gaya maka ba ni ban ga dalilin kuma za ta rena a hanya kuma ni faɗo na dalili ba to ai na tambaye ta na ce ko kun samu wani sabani ko akwai wani abu da ta ko akwai abin da take ma wanda ranka baya so haka ga cewa ka yanke wannan hukunci za ka yi tafiya za ka gari amma ta ce mu babu komai to ko dai kun samu saɓani da ita ne shi yasa ka kirkiro wannan tafiya ni dai abin da na sani shine zan tafi neman arziki kuma ba zan fasa ba in Allah yarda to da haka ni gaskiya zan tafi sai dai a duk wani abu kuma ita kuma na tafi koyi magana da ita amma dai ni gaskiya yanzu na makara ban da lokaci yanzu ni abin da nake gani mu tabbatar da kawo lawale yana nan mu je mu same shi ga ni ga ka gata a ji menene abin da yake faru gaskiya ba zai yi ba ba ni da lokacin da za a zauna da ni a tsaye na ana wani sauran maganganu saboda za a bata min lokaci ni fa birni ta riga ta kira saboda haka wajibi sai na tafi wannan ita ce irin magana ta yanzu yaushe tafi za ka da wanka ta a ba rana. ban san ranar da zan dawo ba wanka ta bawa ka barwa ita ga ku ita take da yan uwa gaba da baya ai ba ku da wata matsala Tunda da shari'a ta tanada abin da tanada idan na tafi ni dai ba zan da ba sai na samu abin da nake nema ai in da aka kafa ta a garin nan to na samu abin da nake nema ba zan taba da garin nan ba sai na zama shakin mai kuɗi wannan ita ce magana saboda haka komai daren ya ba zan da ba sai na gama abin da na je da haka idan an gara ne ba za a iya jira na ba to sai ai abin da ya kamata ai akwai shari'a sai a mata gaiba kar ka manta tun da aka ɗora aure fa ta so ka daga kama fa ta dawo kanka komai yanzu hakinta da komai yana wuyan ka to ni dai gashi ne sai ku aiki da shari'a da ta kamata ni dai tafiya ce fa sai fa na tafi gaskiya in tafiya za ka yi insha Allah huna kawai zan je in dauka sai sai sai birni da gaske mangali ni makara nake gaskiya kada mu tafi da man tasha jirgi ba jiran kowa ni tafiya zan gaskiya assalamu alaikum shikenan koyi Buhuna nan da ko banta ne ne shi rasa wanda zaki so sai babban mutum kuma magidanci june ni a gani na ni ban ga wata dacewa da kuka da wannan mutumin ba to ai kai ka hakan june gaba ɗaya garin nan kowa ya shaida ba ku dace da tsalhawa ban san me kika hango a tattare da tsalhawa kike biyarsa duk cikin ku duk tsamarin garin nan ba wanda yake min abin da tsalha yake min na haka shi zan fi so in fi fifitawa don ba ba dukkanku ba abin da kuke min gaba ɗaya shi yana mini to yanzu jume menene wanda tsalha yake miki wanda mu ba za mu iya miki ba hmm? me tsalha yake miki wanda ni kaina ba zan iya miki ba ki rasa wanda za ki bi sai tsoho ga mu samari masu jini a jika hawa jume yanzu to abin da nake so da ki ki kwantar da hankalinki duk sanda na cire amfanin gona za ki yi mamakin irin hidimar da zan miki sai na miki abin da tsalha bai taɓa miki irinsa. sa to tsalha ba sai ya cire amfanin gona ba ba sai kuma wai rani ko damina ko zafi ko sanyi ba ko da yaushe yana cikin biya min bukatu sannan kai zan wani ɓata lokaci na in jira har sai ka cire amfanin gona ka gani dakata ni ba ni da wancan lokacin kananan maganan ka gida zan sai an jume jume jume a ah, to fa lallai dole in mataki akan mutumin tabbas ba zan kyale tsalha ba sai na ɗau mataki a kansa ki rasa wanda zaki bi sai dattijo magidanci ga mu samari masu jini a jika amma kina bin tsoho ga mata san ya aje a gida to zan ɗau mataki a kansa a dole Ka Sahura, ina buhuna. Wani buhu kuma? Kin fi kowa sani. Buhuna da na ajiye duk gidan nan waye san inda buhuna yake banda ke. Baiwar Allah, a ɗauko min buhuna ko rai ya ɓaci. Kin san tafiya zan yi da shi ko? Salha, baka bani ajiyar buhu ba, kuma ban san a inda yake ba. Sahura, cikin biza ya ɗaya. in har kika ce da ni biki ga buhuna ba to ta tabbata maganar da muka yi da ke a yau ta cewar in na fita ke ma saka faki ki fita ki bar gidan nan to lalle za a yi haka kin fita barawo ya zuwa sun gume min buhuna ya fita da shi in kuma kika ce min kin bi wannan umarnin ki zauna a cikin gidan nan to ke ce baro ne buhuna da haka ki fito min da shi Sala nan wani irin magana ne kake ta jifa na da su hakan nan. Buri na gaya maka ban san ina ka ije buhunka ba. da zaka fita baka ce min sahura ga ijiyar buhuna ki min ba baka faɗa min haka ba don haka ni babu inda na fita tun da ka fita a cikin gidan nan ina cikin gidan nan kuma ni ban san inda buhu yake sahura karki rena min hankali karki mai da ni wani gambar habara karki mai da ni wani wargazaje fa ina fa da saiti ina da kwakwalwa ina da tunani kin gane tafiya ce kin ɓoye buhu dan kan tafi to ko da buhu ko ba buhu sai na bar garin nan da haka ki ɗauko min buhu na inda yake in fa kina son zaman lafiya in kuma kika gane mu musu to fare zai ɓaci in so kike yi in bar garin nan da mutuncin ki in da in da ke a gidana to ki ɗauko buhu na idan kuma kina so in tafi babu buhu kuma in dawo in rayu da wasu mutanen ba da ke ba to ya rage naki kuma haba salaha yanzu kana so ka ce min duk maganganun da mutanen gari suka yi maka bai tasiranta a kunnen ka ba da haƙurin da al'umma suka baka akan kada kai wannan tafiyar baka ji ba kana nan akan akan bakar ka sai ka tafi ban fasa ba sai na tafi saboda ni na san alherin da yake cikin tafiyar nan baiwar Allah duk wani abu da yake min fa duk fa na fa sani ni fa dauriya fa nake fa fa in ba kya so shi kenan ki bannin tafiya ta dama ai naji ji mutane yasa ta faɗa ai dama ba mu dace da ke ba waye waye da sauransu kina da samari shi kenan in na tafi kun ga bai muku daidai ba ku abin da ya kamata Tsalha wannan wani irin maganganu ne haka kake jifana da su haka. Haba tsalha, ni fa matarka ce matarka ta sunna ba, amma kake danganta ni da wasu mazaje a waje? Shin me yasa wani lokaci kake rayuwa kamar baka da kishi? Haba, tafiya ce za ka yi ko duk saboda za ka yi tafiya ne kake mu gaya min wa'annan maganganun to duk wannan ƙudurin naka da ke cikin zuciyarka nisa hura ba zan baka kofa wannan ƙudurin naka ya faru ba to to na ce ki da kon buhuna ko ki da kon buhunan gina zan zama lafiya da ni shine magana kawai tafiya zan yi ba zan fasa ba dole eh sai na tafi zan je dauko maka buhunka sai na tafi ba zai yi ba a dan kwafe ni ni ma ina bukatar murmure yawaye eh. in ta da koma da hakuri zai zana tsofar da ni wannan so in gegije yawwa eh a ɗaukan buhuna in sure shi in yi gaba birni ce sai na tafi don ni dan birni ne eh. Gidan masoya ciki farin ciki ake san Yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mu hakan. san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba <laughs> na ga alama baki gane ni ba ma ko so ni dai ban gane ka ba wallahi ban gane ka amma ni mamaki da baki gane ni ba to ni dai kawai gaskiya na ji ban nasu bane kawai zuci tun da na shigo gidan nan kika dame ni da surutai kika cika ni da magana kai da magana maganar nan fa da kake kai fa kai ka santa